Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata biyu ga watan janairu na shekarar 2018 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan jawabin shugaban najeriya na sabuwar shekara muna kuma ɗauke da rahoto a kan cece-kucen da ke faruwa tsakanin kamfanin sarrafa man najeriya da majalisar dattawan najeriya akan tallafin mai Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan yanayin wutar lantarki a Najeriya, shin tana samuwa a inda kuke ko a'a. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Da alamun kawunan shugabannin kasar Iran sun rabu akan dalilan da ya haddasa zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da ya dabaibaye kasar da tunanin ko suwaye suke yin zanga-zangar da kuma ta yaya za a shawo kan matsalar. al'amarin da ke zama kalubale mafi tsanani ga shugabancin malaman addinin kasar da suka fuskanta tun 2009 wanda ya sa hukumomin suka ɗauki matakin murkushe 'yan rajin demokuraɗiyya da ake kira green movement yau talata shugaban addinin iran ayatollah khamenei ya zargi abokan gabar kasar da laifin tayar da mummunar zanga-zangar ƙinjinin manufofin gwamnati da aka fara yi a makon da ya wuce gidan talabijin na kasar iran ya ce an kashe wasu ƙarin mutane tara cikin daren wadda ya ƙara adadin yawan waɗanda suka mutu zuwa ashirin sakamakon zanga-zangar da ya shafi tattalin arzikin ƙasar a cewar rahoton an kashe mutane shida a wani ofishin 'yan sanda a birnin kadarjan a gamar tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar da suka yi ƙoƙarin satar bindigogi. kafofin yada labarai na kasar sun ce an kashe wani ɗan sanda a najafabad shugaban kasar amurka donald trump ya isar da sako a shafinsa na yanar gizo na twitter akan al'amuran iran yau talata inda ya ce al'ummar kasar sun tashi tsaye domin kau da mulkin mallaka a kasar iran shi kuma shugaban kasar iran hassan rouhani ya lashi takobi cewa jami'an tsaro za su mai da martani akan masu zanga-zangar da kuma waɗanda suka karya doka. koriya ta kudu ta yi tayin tattaunawa da kishiyarta koriya ta arewa a kan yiwuwar koriya ta arewa ta halarci gasar olympics na lokacin hunturu da za a yi a koriya ta kudu yau talata ministan yada labarai na kasar choma yongyong ya ce koriya ta kudu tana so ta gana da jakadan koriya ta arewa nan da mako daya a ƙauyen panmunjom wannan zaman zai zama tattaunawa farko a tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu tun watan disamba shekarar 2015 koriya ta kudu ta buƙaci zaman tattaunawar bayan da shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un ya yi jawabin shigowar sabuwar shekara inda ya sanar da tunaninsa na aikata wagar ƙasar don shiga cikin gasar wasannin olympic wadda za a yi a pyeongchang jiya litinin shugaban kasar koriya ta kudu moon jae-in ya yi maraba da shawarar da kim ya yi don tattaunawa amma ya ce duk wani ci gaba da za a samu zai ta'allaka ne akan dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu kuma ya kamata shugaban ya yi watsi da shirin nukiliyar koriya ta arewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka Ƙasar Pakistan ta kira jakadan Amurka a ƙasar domin ta nuna rashin amincewarta ga saƙon da shugaba Donald Trump ya sa a shafinsa na Twitter, inda ya zargi ƙasar Pakistan da laifin baiwa 'yan ta'adda da ke fafatawa da sojojin Amurka a Afghanistan da ke makwabtaka da ƙasar mafaka. Mai magana da yawon ofishin jakadancin Amurka a Islamabad ya ce, a jiya Litinin aka kira David Hale zuwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar domin tattaunawa a kan saƙon da shugaba Trump ya aika ranar sabuwar shekara a shafinsa na Twitter. amurka ta daɗe tana zargin ƙasar pakistan musamman a kan jami'an tsaronta wajen yin kunnen ƙashi ko kuma taimakawa ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci na taliban da haƙani na kai har-har kan sojojin ƙasar afghanistan da waɗanda amurka ke yi wa jagoranci akan har-hare ta kan iyaka islam ta musanta zargin taimakawa 'yan ta'addan ƙasar afghanistan a maimakon hakan ta yi korafin kai yadda 'yan gwagwarmaya ke amfani da makwabciyar ta wajen kai hare-hare a pakistan a mayar da martani kan saƙon trump na twitter ministan harkokin waje na ƙasar pakistan kwajaf asif ya faɗa a ranar litinin cewa ƙasarsa za ta faɗa wa duniya bambancin gaskiya da kuma ƙage. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Manyan 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki a Najeriya na ci gaba da tsokaci a kan jawabin sabuwar shekara da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a ƙasar. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja. Jawabin da shugaba Buhari ya yi wa al'umman ƙasa ya taɓo batutuwa daya da suka jibanci shugabancinsa da ma yadda ayyukansa ke tafiya hadda waɗanda yake shirin yi nan gaba, kamar na gina hanyoyin mota da kuma na jirgin ƙasa da yadda zai ƙoƙarin wadata ƙasa da abinci, inda ya ce yana shirin hana shigowa da shinkafa daga ƙasashen waje. To ya yake kallon wannan jawabi na shugaba Buhari tambayar kenan da na yi wa Dr. Abubakar Kare malami a jami'ar Abuja kuma mai fashin baki a al'amuran siyasa. Wato wannan kamar ya shafa wa mutane zuma a baki ne. Shi yasa wasu suke ganin cewa ya fara kamfani. Kuma abin sha'awa yanzu shine 'yan Najeriya za su buɗe da suke cewa da gaske zai iya aiwatar da doɗannan abubuwan da ya ce zai yi saboda abubuwa ne da dama waɗanda za su yi tasiri kwarai da gaske game da rayuwar al'ummar najeriya to amma ana ganin cewa a cikin lokaci kankani ake so a yi su za a yi hakan ko kuma a'a magana ce ta siyasa A ko jawabin ba sabon ba ne dai ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC a majalisar dattawa Kabiru Ibrahim Gaya, wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da ayyuka a majalisar ya ce tuni har shugaba Buhari ya fada bada ayyukan gina hanyoyi a ƙasar. President ya yanke shawarar cewa sauran ayyukan nan zai bada su. Mu a wurin nan alheri ne a wurin mu a wurin 'yan Najeriya. Musamman hanyoyin da aka yada su wajen shekara goma sha takwas. An manta da su an ƙi yanzu President Buhari ya kawo ayyukan nan. So da haka shi a wurin wurinsa burin shine ya bada wannan ayyukan. Duk da wannan kokari da 'yan jam'iyyar APC ke ganin shugaba Buhari yana yi, PDP ita ce jam'iyyar adawa kuma tana cewa batun shugabanci da ke tafiya a Najeriya akwai kurakurai a ciki, in ji Faruku Ahmed Gusau. Ai ko yaushe shi shugabanci wannan da ke tafiya na Najeriya akwai kurakurai a ciki dole a samu wannan matsala. Gyare-gyaren da yake son ya yi bai ɗauko hanyar gyaran shi ba, saboda mi a matsayin shi na shugaban ƙasa ya kamata ya jawo 'yan siyasa kusa da shi ya danganta shi kusa da su su ba shi shawarwari na kwarai sai zama na wasu 'yan tsirarai sun blokin nashi. A wani abu mai kamar mayar da martani shugaban mata na kungiyar Buhari Mass Movement Hajiya Maryam Yunusa dan jaki ta ce koke-koke a batun shugabanci a jam'iyyar apc ya kai dole shugaba buhari ya ɗau mataki maganan wanda suke kawai da shugaban kasa mu abu yana bamu mamaki saboda apc jam'iyya ce ta talakawa kuma talakawan najeriya sun ɗauki amana da soyayya da ƙauna sun nuna ma wannan jam'iyyar tamu wanda president muhammadu buhari shine shugabanmu to farin jinin shi da soyayya da ake mishi da gaskiyan shi yasa kowane talaka a Najeriya ya yarda da shi aka bashi to abin da muke son baba ya duba wa'annan mutanen da suke kewaye da shi da ake ta korafi a kansu baba fa ya gyara saboda in ba haka ba talakan da yake son shi yau da ya bashi amana ba ma son ya juya mana baya ba ma son ya ga an ci amanar shi a Najeriya Wannan jawabi na shugaban ƙasa shine za a iya cewa wanda ya fi ɗaukan hankali domin ya taɓo abubuwa da suka jibanci mulkinsa a daidai lokacin da ake batun zaben shekara 2019. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda har yanzu dai muna nan a Najeriya a yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar mai a wasu sassan kasar yanzu haka ana can ana cece ku ce tsakanin kamfanin mai na Najeriya da Majalisar Dattawan kasar daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. What I'm saying is that the landing cost, as I should sell it in the, at the pub, 171 naira 40 kobo. Shugaban kamfanin mai na Najeriya kenan wato NNPC Dr. Mai Kantibaru ke cewar kowace litar mai na isowa Najeriya akan naira 141 da kobo 40 amma shugaban kasa ya ba da umarnin ake saidawa talakawa akan naira 145 hakan ne ma sa a depo depo muke saidawa dillalin man akan naira 133 da kobo 29 138 uh, to sai dai kuma wannan kalamai na shugaban kamfanin mai na nnpc ya harzuka majalisar dattawan najeriya sanata kabiru marafa shine shugaban kwamitin albarkatun mai na majalisar An gaya mana cewar akwai tallafin mai, in haka ne to wane ne ba da umarnin bayar da wannan tallafi? In za a ba da tallafi to ai muni masu amincewa, muna bukatar mu sani in hadda wannan tallafi. Lokacin da farashin mai ya cilla zuwa naira ɗari da arba'in da biyar, abinda 'yan Najeriya suka yi imani da shi shine an cire tallafin mai. Yanzu kuma wani zuwa gaya mana cewar mai na isowa a Najeriya akan naira ɗari da ɗaya akan kowace lita. Idan haka ne kuma to wane ne ba da umarnin biyan wannan tallafi. Uh, to koya masana ke kallon wannan cece kuce tsakanin bangarorin biyu? Mohammed Ai Usman wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Idan ka tuna yadda aka rage cikin wannan rudani na mai kusan shekara da shekaru gwamman shekaru a cikin wannan zai yi wahala dama gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo ta ce yau dare ɗaya za ta iya seta harkar man fetur a ƙasar nan. Kuma idan ka duba batun abin da shi ne kanti baro yake faɗa dole ba yadda za a yi a ce ana haƙo man a ƙasar nan a ce dole gwamnati ba za ta ba da wani tallafi ba kai tsaye ko kuma a kai kai ce. Saboda haka abin da shi Sanata Kabiru Mara haka yake faɗa a cikin wannan wato abin da ake kira ne biri yi kama da mutum dama can ana yi a lullube to yanzu ta tashi saboda haka ya kamata su binciko su suka biyu marafa a matsayin na jagororin majalisa na da wannan batu a gaskiyance su nuna kuma yan Najeriya ne su yan Najeriya su yanke hukunci. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Alhamdulillah a gaida Hassan mai na kaina. To kamar da kuka ji a shirinmu na ranar ɗazu wasu 'yan Najeriya sun kuka akan matsalar wutar lantarki yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yanayin wutar lantarki a Najeriya shin tana samuwa inda kuke ko a'a sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga Kaduna. To, Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka dai da wa muke magana. sunana murtala na kiran ku da garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala kana lafiya mini ne ra'ayinka lafiya na hajiya maryam dauda to to to mu dai ba dai laifi gaskiya kila za ka dan samu yanzu wuta za ki ga zai dan kai awa biyu awa uku haka eh. amma bai wuce daga wata daya daya da ya wuce aka dan fara ba amma daɗin da ya kawai dai sai dai a hankali wutan to amma yanzu tun daga shi mai girma shugaban kasa ya mana alkawara ko kuma ya kara tabbatar da alkawaran da ya ne dama tun a da ba sababbi ba eh. to Allah ya bashi ikon cikawa dai addu'an da nake masa kenan amma akwai sauran aiki a gaban shi musamman fannin wuta gaskiya da fatan za ku tashi lafiya to amma Allah ya sa mun gode malam Murtala yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Bauchi. Suna magana da Sama'ila Esfawa kafin ma daki hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna jan ka menene ra'ayinka? To alhamdulillah wannan maudu'i na ku dai muka mun gani a kasa wutar lantarki tsakani da Allah. To. alkawarin buhari dai alkawarin dai akan wutar lantarki ni dai tunda nake gaskiya a jiha na na bauchi ban taɓa ganin wutar lantarki eh. awa ashirin da hudu awoyi ma ba za su iya kirguwa ba gaskiya wutar lantarki mukan wani da wuta mu kwara har mun manta da ɗauke wuta a jarabar bauchi gaskiya mu alhamdulillah da kyau to malam sama'ila isfawa mun gode yanzu kuma bari mu sake komawa kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu da wa muke magana Maryam Dauda suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka? A lafiya lau nake to alhamdulillah alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batutuwa na magana wutar lantarki da aka ɗauko a yau. Eh. To gaskiya kamar inda Hausawa suke cewa babu yabu babu wallatsa. yawa to gaskiya al'amari magana wutar lantarki mu wani zubin mukan same ta a nan jihar kaduna saboda idan muka dauka dan kin ga kaman inda nake kaman business ina na yankin kawo eh. gaskiya wani zubin idan muka je in muka kunna wutar lantarki tun safe wani zubin ta kai karfe biyu ma ba a dauke ta ba wani zubin kuma an dauke dan awa ɗaya za ka ga an dawo da ta har dare kuma to kin ga idan aka ce mutum bai samu kaga an yi butulci kuma eh. wannan mulki da mun tabbatar da cewa inda kamar inda muka ga wannan sabon shekara ta shigo shugaban kasa ya magana akan cewa inganta abubuwa to babu shakka muna fatan wannan abu mu gani a ƙasa karshe muna fatan Allah ya kara shugaban ƙasa lafiya Alhaji Musa Garo a tashi lafiya na gode. To Allah ya sanya mu ma mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayin naka. To har yanzu dai muna da sauran lokaci muna son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wutar lantarki mutane da yawa. sun koka a kan cewa ba sa samun wutar lantarki a yankunan da suke kuma gashi suna biyan makudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin wuta wasu kuma suna cewa wutar tana samuwa to a inda kuke ya bayanin wutar lantarki yana samuwa ko kuma baya samuwa muna jiran ku ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku madalla har yanzu dai muna sauraron ku ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun sake samun wani kiran yanzu haka daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Kuna magana da Aisha Musa Garo ne radio da koda kasuwa. A'a malama Aisha kina lafiya ya akai sabuwar shekara muna jin ki. lafiya na ta taya kowa da kowa murnar shiga wannan sabuwar shekara Allah Ubangiji ya sa da muka ga farkon ta lafiya muka karshen ta lafiya. Madalla Allah ya sanya to ya bayanin wutar lantarki a yanda kike. Eh to a yankin da nake gaskiya alhamdulillahi wutar lantarki dan ba za mu ce ba a samu ba akan samu dai zuwa awa biyu awa uku in aka ɗauke sai dare za a kawo aka kawo kuma shi kenan mm. sai gari ya waye. muna fatan dai gwamnati Allah ya sa ta inganta mana wannan wutar lantarki kowa da kowa ya samu ta wadace al'umman Najeriya suna fatan Allah ya kara inganta ku a tashi lafiya daga Aisha Musa Garo mai rediyo da kodan kasuwar To Aisha Musa Garo mun gode da wannan ra'ayi naki daga Kaduna har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kuma yau muna kira ne mu ji daga ra'ayoyinku akan yanayin wutar lantarki a najeriya shin tana samuwa a inda kuke koko ba ta samuwa har yanzu dai muna nan kaduna barka ka dai da muke magana salamu alaikum da wa muke magana daga kaduna To layin malami ko malama daga Kaduna ya goce amma har yanzu muna da sauran lokaci kuna iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar dai yadda kuke ji bisa ga wasu daga cikin masu sauraron mu suka faɗi yanzu wasu suna samun wutar lantarki wasu kuma ba sa samunta so ku a inda kuke ya ake samun wutar lantarki. amma kuma dai kash sai dai ga jule can tana daga min hannu cewa lokaci ya kawo jiki don haka za mu dasa aya a yau sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani bayanin daban. to akwai abin da ya shafi na faɗa akwai abin kasa kashi biyu a wannan sabuwar shekara ta dubu biyu kai da sha takwas to abin da ake gani shine akwai alif wato harafin alif shine a farko shi wannan harafin alif yana magana akan kuɗi daukan kaya ban fasan ya kaga ban daukan kaya ma sun gane ni sun gyale ni birgar sun gane ni sun gyale ni guard sun gane ni sun gyale ni to madalla malam dan lada abdullahi kenan masanin ilimin taurari a najeriya sai a dakaci shirin dimokuraɗiyya gobe da safe idan allah kai mu dan jin cikakkiyar hirar yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. za soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda yanzu haka ana iya cewa ana dab da kammala wasannin kokowar gargajiya na wannan shekara karo na 39 da birnin Zandar ke karbar bakuncin sa inda yanzu haka 'yan wasa guda kudu ne suka rage daga cikin tamanin din da suka soma wannan wasar daga cikin su akwai Yahaya Kaka na Tawa wanda ke rike da takobin wanda ya lashe shi a shekarar ta gabata a birnin Tawa akwai Lawali dan tambayi na Tawa sai kuma Tasiu na Zandar da isaka isaka kadri na doso waɗannan dai wasannin na kokowar gargajiya suna ɗaya daga cikin wasannin da suka fi ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar a duk lokacin da ake yin su kazalika ana samun tururuwar 'yan kallo dauko daga nijar najeriya mahukunta na nijar da najeriya kan halarci ƙarshen wasannin yanzu daga cikin hudun da suka yi saura za su kara gobe idan allah ya kai mu a wasa kusan na ƙarshe kamin biyu su yi saura su yi wasan karshe da marice domin sanin wane ne sabon zakarar kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar na wannan shekara ta da goma sha takwas sai dai kusan cewa a kokowar da aka yi a yammacin wani yau a dazu-dazun nan labani na difa ya ke hitowa kokowa a daidai lokacin da kwamitin da ke zuwa ya duba idan akwai gardama a cikin kokowa wadda ta hada shi da tasio na zandara to an yi ta kiran yan difa din su hiddo da dan kokowar su amma labanin ya ke fitowa abin da ya Sa kwamitin da ke kula da harkar kokowa ya ba ta na zandar kai kuma aka ci gaba da wasa wani irin hukunci ne ta hukumar kokowar gargajiya za ta ɗauka ga su 'yan difaɗin ko kuma ga shi ɗan kokowar sai a gaba ko baya an kammala kokowar za a jira a ji irin abin da kwamitin zai ce game da wannan lamari idan muka leko a filayen wasanni na kwallon kafa daban-daban na nahiyar afirka tsohon dan wasar kwallon kafa nan na kasar gaban da ake ke ce ma Regis Manon ya rasu a ranar Litinin ɗaya ga watan Janairun da ta gabata. Haruna Maman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru tara da suka gabata wani lauyan Rasha kuma a kawun haraji mai suna Sergi Maganiski ya bankaɗo wata zambar rubul biliyan biyar da ɗigo hudu wanda ya daidai da dala Amurka miliyan ɗari biyu da talatin a yayin da yake binciken wani kamfanin kula da kadarori mai suna Hermitage Fund da ke Rasha. Haka kuma ya gano cewa wasu jami'an ma'aikatar cikin gida ta Rasha suna da hannu sosai a cikin wannan al'amari. Sakamakon bankaɗo wannan zamba jami'an Rasha suka kama Maganiski suka kuma takura ko kuma musguna masa har ma da ta kwakwalwa a yayin da yake a tsare. A ranar 16 ga watan Nuwamba shekarar 2009 ya mutu a wata cibiyar da ake tsare mutane kafin gabatar da su a gaban shari'a da ke birnin Moscow. Da farko jami'an Rasha sun ce ya mutu ne sakamakon cunkoson da ke cibiyar da kuma rashin samar da isasshiyar kulawar lafiya amma daga baya suka sauya labarin. An fara gudanar da bincike amma duk waɗanda aka gano suna da hannu an soke laifukan da ake zargin su da su. A shekarar 2012 Majalisar Dokokin Amurka ta kafa doka mai suna Sergi Magnitsky Rule of Law Accountability ta shekarar 2012 wacce ta tanaji azawa duk wanda aka tantance yana da hannu a cikin makarkashiya da Sergi Magnitsky ya bankaɗo takunkumi. Haka kuma dokar ta ba da damar azawa duk wani wanda ke da hannu ko kuma samun riba ko samun moriya daga tsarewa da cin zarafi da kuma mutuwar Magnitsky takunkumi. Dokar Magnitsky ta kuma tanadi azawa duk wani da yake da hannu cikin kashe-kashen gilla ko kuma azabtarwa ko wasu munanan laifuka da hukumar ƙasa da ƙasa ta kare haƙƙin bil adama akan mutane wanda suka yi ƙoƙarin tona asirin haramtattun ayyukan jami'an Rasha. A ranar ashirin, ga watan Disambar shekarar 2017, ma'aikatar kuɗin Amurka, ofishin kula da kadarorin da ke ƙasashen ƙetare ko kuma OFAC a takaice, ya ayyana wasu mutane biyar da ake nema sakamakon dokar magniski Mutum mai muhimmanci a cikinsu shine shugaban jamhuriyar checeniya Ramzan kadirov da kuma jagora a ma'aikatar harkokin cikin gida Ayub kataif waɗanda ke da hannu wajen kashe-kashen gilla ko kuma wasu munanan kare dokokin 'yanci da na ɗan adam akan 'yan rajin da ke aikin tona ayyukan jami'an gwamnatin Rasha ko kuma ɗaiɗaiku da ke buƙatar aiwatar da ko karewa ko kuma ɗabbaka 'yancin da suke da shi na 'yan adam a faɗin duniya. Daga cikin waɗanda aka azawa takunkumi har da Alexei Sheshenia da Yulia mayoroba da Andrea Pavlov waɗanda ke da hannu a cikin shirin damfarar da sargi magniski ya bankaɗo. Wannan ya sa adadin waɗanda ake son azawa takunkumi ƙarƙashin dokar magniski ya kai 49 tun da aka kafa dokar. Waɗanda aka azawa takunkumin ƙila ba za su cancanci samun izini ko kuma vizar shiga Amurka ba. Duk wata kadara da suke da ita a wuraren da Amurka ke da iko an hana su amfani da su, haka kuma an haramta yin mu'amala da su. Daraktan OFAC John E. Smith ya ce, ma'aikatar kuɗin Amurka za ta ci gaba da ɗaukar mataki kan waɗanda ke da hannu a al'amarin sargi magnitsky kuma za mu ci gaba da amfani da dokar magnitsky wurjanjan kan waɗanda suke karya ko take 'yancin ɗan adam a rasha ciki har da mutanen da suke da hannu a kashe-kashen gilla da azabtarwa da kuma aikata wasu ayyukan asha. sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. 'Yan Najeriya da suka tsere daga hare-haren Boko Haram sun ce fatarsu na sabuwar shekara shine komawa gida, amma sun roƙi gwamnati da ta taimaka wajen komawa cikin jama'a. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kindzeka ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira a garin Minawa da ƙauyen gawar da ke iyakar najeriya da ƙasar kamaru daga arewaci don gano burin 'yan gudun hijira a sabuwar shekara wani bincike da ƙungiyar tallafawa 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a minau a kan niyyar 'yan gudun hijirar ta komawarsu najeriya ya nuna cewa mutane bakwai a cikin goma da aka yi wa tambayoyi sun bayyana niyyarsu na komawa da zarar an samu lafawar rikici da ake cikin da ake ciki a yankunansu muna da ƙarin bayani muna da ƙarin bayani a halin da ake ciki kuma sojojin najeriya sun ce sama da 700 waɗanda ƙungiyar boko haram suka kama sun tsere a arewa maso gabashin ƙasar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ta'aziyya ga wakilin sashen Hausa Malam Mani Sha'aibu a maradin jamhuriyar Nijar saboda rashin mahaifansa mai suna Sha'aibu Tunaudet mai taba a garin mata mulki wanda ya rasu a safiyar yau talata Allah ya ji kansa kuma ya ba sauran 'yan uwa da abokan arziki haƙuri da dangana aman. a madadin hafsat maina muhammad da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu malam Zubairu ne maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya